Assalamu alaikum masu sauraron mu. da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna ribar su kashi na shida. Ya Ahmad da Antimami da Abban shan suka shigo su ma sun mata da suka karbi yarinya a hannun Iman. Kowa ya bayi wa yarinya da suka mika ta gun Iman. Umar da maryam da ba suka shigo da Aisha. ɗaukar yarinyar suka suna ɗaukar ta a wayoyi suna mata wata na da kyar imanta maida ta gadanta suka dinga mata suka dinga mata hoton a can sai da suka gama suka fita ta sake ɗauko ta ji take kamar za a raba su can sai ga anti murmushi ta gani imanta ce sai da kika ɗauke ta kenan ta ce to kawai anti ta hana mu ɗaukanta. dan kini bibi Hadiza ta murmushi tana kallon Nur ta ce masha Allah jikin yayi sauki. Allah ya ƙara sauki ina ko allurar bace suka yi mata. Iman ta ce amin anti ko na baki yar. Girgiza kai ta ce a rike abinku. Iman ta ce ke ba ana ki shigowa ba kenan. Eh sun yarda ni da ke mu zauna da wani kadai suka so. Mutum ɗaya da ƙarshe da ƙyar. Iman ta a jiya zuciya ta mai da ta ce na ga ta fi jin daɗin kwanciyar anti ta ce kin ji wai shi ma hisham ɗin ba lafiya yana asibitinsa gaba iman ne fa ta ce bai da lafiya kuma anti me ya same shi wallahi ni ma dai ban sani ba wajen abin nasu nake ji yanzu haka sun wuce wajen sama yana jin da sauki dan kamar ma gida za su koma na ji sun ce iman ce ta sauki ajiyar zuciya ta ce allah ya ba shi lafiya an ta ce ta gyara hannu kwanciya ganin wuyanta bai kake ko motsi ba ta yi Ishan kai tsaye gida suka koma don ya ji sauki a fuska amma a cikin zuciyar shi shi yake tamkar an saka wuka an sassoka masa ita zafi da raɗaɗi yake ji kamar ne sai da suka da gida da taimakon shi da mai wanka ya soya kaya sai a sannan ne take faɗa masa haihuwarta Haihuwarta na duk da halin ciwo da yake ciki bai hana shi miƙewa zaune ba. an haihuwa ta haihuwa mi kika ce sai murmushi ta ce to ko dai rudewar ta fara ta fara nakuda ce ta sanya ka kai mata tashin naka nakudar har da su kwanciyar asibiti shiru ya bace kuma ba sai sun ya dago ya ce an mimi aka samu shirin mai yara rai ya ce ba ko kunya bai kula shi bai ke ce mu je asibitin a midan har yanzu wai yake jin haihuwar lokacin antiri tana asibitin don sai da sai da za anti ta faɗa mata su uku ne a ɗakin suna yi kaɗan kaɗan suka ga shigowar sham tare da Anni da Shirin duka idan suka mai da kansu an tuna mamakin wata irin rama ce yi? a kunyace ya gaishe su so ke ga yar imanta ɗan zole ya shi da ya yi ya yana gadon asibiti aka yayuwar murmushin yaƙi ya ce ta mike ta da komishiyar tare da mika masa ta nemi shi barka ya amsa tare da bismillah ya kura mata ido ko makawa ya shafa fuskar sai shafa na yar ya san suna kama ga yar da gani sai mata fi su kyau duk da ba ta da wani girma alamun jikin nur za ta yi da kuma dalilin haihuwarta lokaci bai yi ba farin ciki ne lullube shi wai yau shi ne rike da jininsa yarsa ta cikinsa duk da bakin cikin da yake ciki sai da ya ji farin ciki ya lullube shi a da rika jira mata gabaki da hankalinsa na kare rinsa idan sai yana jin wani abu na soka zuciyarsa tunowa da abin da nudin ta aikata wani wata irin mummuna kaddara ce ta same shi uwar yarsa take aikata mummuna alkaba'i Ina lillahi wa inna ilaihi raji'un nur ta cuce shi ta mashi lumbu-lumbu jin abin yake har yanzu tamkar mafarki ne yake ba dan ya gani a zahiri ba da ko sama da kasa za ta haɗe a ce masa nuna aikata abin nan wallahi zai iya rantsuwa da ƙur'ani ya karyata amma wai a zahiri a zahirin ma a cikin gidansu na auren sunna ita da hantu shiru ta yi tana mamakin hankalinsa gaba ki ɗaya yana kan yar ko kallon uwar bai yi ba gabanta ne faɗi kamar an ta san abin da antan ke jina ta ce ta yar kake yi wato kama manta da da yar ta ko ko ka san wahalar da ta sha yarinyar da har an cire rai za ta rayu amma ka kafe yarka da ido to ba da ita tunda ita ka sani ta faɗa ranta ya ɗan bati ta amsiyar sai sannan ya da sa har cikin ransa bai so sake koda kallon nur ɗin dan tunawa ma da ita yake tunawa ma da ita yayi wani irin ɓacin rai yake ji sai dai abin da Ami ta faɗa ya sanya gaban shi faɗuwa tare da mai da kallon sa gare ta da ke take numfashi duk da haushin da tsananta da yake ji akan biya hana shi tausaya mata ba duk da akan sa ta sha wahalar zuwa mata ido ya kafin ya karfin halin cewa ban san ba ta da lafiya ba miki ya hakuri Allah ya ba ta lafiya sa ka fara ce ya kalli iman ya ce akwai abin da ake bukata ɗanta ne ya ɓaci ta ce babu don ta ji haushin shi ɗanta ya duba nuɗin ai idan wani ne wajen ta zai je diyar rikice amma kallon ta bai yi ba Allah ya ƙara sauki farin na je wajen likitan na jalin da ake ciki an ta ta da ta zace wani tunani sai ta fuske da tunanin shi ma ba shi da lafiya kenan shi yasa kuma dama yana da kauki da kara jikin ammi ya sanyi ba halin ciwo ba ko mai shamike sha yadda yake tsananin kaunan nur ai ba zai duba ta a haka ba ya yi minti ashirin kafin ya dawo rike da fidar yarinyar da ke dauke da zamzam ta ɗanyen dabino da ya tauna ƙara amsar ce daidai lokacin da ta tsala kuka alamun ta tashi cike da so da ƙaunar ya ɗora ta a ƙirjinsa tare da ɗan jijjiga ta kaɗan ya wura mata iska ya samu ta shiru kar ta buɗe ido sai dai tana buɗewa ta saurin rufewa alamun hasken yi mata yawa ta ƙara buɗewa ta rufe tana ƙara kuka alamun yunwa in ya samu ya fara bata ruwan farko ruwan da farko kin sha ta yi sai da ya dan jijjiga ta tukunna ta karɓi karanta koma barcin yana kallon anti ya ce bari na je na samu madar da za a bata ta fara sha an ta ta jinjina kai iman ko wani haushi take ji wato ta yarsa kawai yake ta ja ki kasa kasa an nima ta ja haushin kallon ta ja haushin kallon antin ce ta ce bari mu je ajiya sai mun dawo an ce ta ce to sai kun dawo a gaida mun mutan gida ta bayan shi ta musu faɗan wato ba tsakani da Allah yake sannar ba daga ta yi wari ya juya mata ba ta yar sama yake bai damu da halin da take ciki ba lallacin ya da ya cewa zuciyarsa na ciwo ne baya son ganin ta shin wannan halin shi yasa ta tsare ce da tambayar me yasa ciwon sa dan an ce ya so ya sama bugun zuciya ne ya mata karya da cewa lokacin nuna na kuda ne ta suma ya ta ta mutu shine hankalinsa ya tashi ami ta gamsu da hakan tana kara jinjina irin sanda ya shan ke yi wani ɗin sai son na hankalin ta ya kwanta ta farin shi namiji ne ya dinga ƙoƙarin kwantarol ɗin zuciyarsa duk da bata ga yayi hakan ba ya ce sha Allah sai da suka fita an ta ta ce an ta na shan kamar ba na da ba ta ce ba shi da lafiya shi yasa iman ce ta tabe baki ta ce a rashin lafiyar komai san yasa antiri ta ce ni ma dai abin da na gani kenan lokacin anni ta kira an ta waya ta ba ta hakuri akan abin da ya sha din ne ta ajiye mata bayani kamar yadda ya mata anti ta ce allah sarki suna gama wayar anti ta bawa su anti labari jikinsu ya sanyi suna ƙara jinjina irin ƙarfin soyayya da isham ɗin ke yi wa nur 'yan keri suka yan keri suka kora anti za su taho suka ba su su bari sai zuwa gobe sannan ta farfado haka suka gamsu suka bari sai goma. amma har gajiya take da amsa waya ga shi kura ta dame ta nan ki ta safiya ta basu ta kai ta kai jannar gidansu don ta haye ta dama ga anti kima. kiran da take ya fa a kirga tana jin jikin na nur ita ma da kiranta ta samu ta ce su bari sai gobe da lasar kamar ga sama sai ga dadi sai a lokacin ya samu da suka fahimci nur yar dan hafsu ce kallo ɗaya za ka yi wa dadi ka tabbatar hankalin hankalinsa a tashi yake a take ya ce a buga musu biza zubar ƙasar likitocin suka dangana labashi da ya haƙuri za ta samu sauƙi a nan ɗin ma ya yi hakuri su karasa aikinsu sai da Ahmad da anti suka sa baki kafin ya yarda sai da idansa sai da idansa kan yarsa ba ko tsubta akan gadon ya zauna gefen ta hannunsa gama cikin nata lokacin ne anti mami ke tambayar momi ko ta sanar ta haihu Ladi ya ce bata sani ba gaskiya don tun lasi ta tafi umara amma zai faɗa mata imanta a ta ce munafuka ya gwara ma da bata kasar da ta zo ta aiki mutane da munafuncin yayi ta fi kowa santa sai da aka mika masa yar hankalin sai da kan yarinyar sosai ta mari soyayya yar wai yau shine rike da yar hafsa dinsa gabaki ɗaya ranar duk wanda yake jin ya san tabbar jinin daula sun iso asibitin kowane gado sai da ya bi su da kuɗi masu yawan gaske da niyyar sadaka Allah ya ba yarsa lafiya sai magariba tukunna ya wuce masaukinsa bayan yanzu ba sai ta fara shan nono tukunna a girmama ya ce yi ba za ta mata illa ba ta ce ba abin da za ta yi mata sha Allah muna sa ran farkawar ta ta kusa dan kawai ta fahimci wani abu ya sanya shi zuwa garin da Nur take da tsaya addu'a ya mata sosai an ta sauke ajiyar zuciya ya minti ashirin a kanta amma duk da aka bi bari ya kalli fuskar ta ba dan kallon abin da ya faru kawai yake mata da ya kalle ta yake jin zuciya suna neman tarwatsewa sallama ya musu ya wuce antice ta kira likita ya cire jib ɗin da ya sanya mata wani ya ƙara gwada wani ya kara gwada ta ya sauke jiya zuciya ce alhamdulillahi. jinin nata yana sauka yadda ake so an ta ce to alhamdulillah amma ta zuwa yaushe ake sa ran farkawar tata ya ce 24 hours ne insha Allah muna sa ran jinin ya sauka ya amshi yar ya wuce da ita ya ce wajen su za ta kwana su kara duba ta da kuma lura da rashin cin komai da bata yi ba a dokance mutum ɗaya zai kwana wajen ta amma kasantuwar kasewar iman da kuma darajar famili ɗin ɗan hamsu suka sa suka yarda za su kwana su biyun Nishan ko bacci kaurace idanuwansa ya cire yadda ya zara na haka ya ga dare. a zaune turba ko alamun kwanciya yana jin zuciyar na ƙarin mace zafi da raɗaɗi ta ma zai fuskanci mutane da maganan nan baya jin zai iya ɗaga maganan nan ga iyayensa kamar yadda baya jin har abada zai ci gaba da zama da nun a matsayin matarsa kwata-kwata baya ma ƙaunar yarsa ta sha nunan nur ɗin dan gani yake ita kanta nur ɗin ba tsarkakakkiya ba ce malafi sun samu bacci an ta uku na ta farka ta su masalla akan idan ta aka kirawo asuba ima ita ma ta farka suka lala suka sallah suna sallah suka ji kamar tana motsi aiko suna gama suka nufi inda take kwance motsawa take a hankali tana son bude idanta da suka yi mata nauyi amma ta kasa a hankali take nana ta kalmar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun an ta karasa mata yana kiran sunanta a hankali buɗe idan ta ce kafin ta rufe anti da iman suka ce alhamdulillah anti ta ce sake buɗe idan hafsa kin ta ƙara budewa a hankali tana sauke sa kan na anti da ke yin murmushi iman ta ce sannu sista kira mata kai a hankali ce anti ta ce kina jin wani abu ta gida kai ta ce faɗa min ta kasa daga baki ce magana anti ta sa iman kiran ta tare suka zo shi ma ya tambaye ta me take ji ta yi shiru hankalin antiya ta ce ta ko ta rasa bakinta girgiza kai ya ce ba na tsammana haka amma akwai abin da ke damun ta kwantar masa da hankali da abin da take so ko makamancin haka insha Allah a hankali za ta da yanda ake so amma ta sa'a sai dai amdala. an ji ta sauke ajiyar zuciya lokacin ta ido ya kalli mani ce ta biyo shi ta amsar mata zuwanci mai kauri Fitilar ta mata ta sha haka kina dina ta bude ido a hankali ta gyaɗa mata kai sai mata murmushi ta ce to ya jikin ta dingina kai iman ce ta dawo biye da nas na rike da yar iman na rike da nas ɗin shayi nas ɗin ce ta murmushi ta kalli nur ɗin tana mata sannu anti ta hamsiyar ta kalle ta ce ta ce ba ki daga baki ki magana ba ko ta so to ki ga min ba ta ce kuma ba sai kallon yarinyar da take a hannun anti anti ce ta kama ta suka zauna ta take ji sai san ta koma gani normal anti ta ɗora mata yara cinye ta kallon ta ta dinga yi kafin ta kalli anti kasa kasa ta ce yar waye anti ce ta yar dariya jin sai da ta ga yar za ta yi magana ta ce yar ce da kika haifa jiya da asuba to masu sauraro anan zan dakata sai ku biyo mu a lokaci na gaba insha Allah